Duk da yanayi na ibadar azumin watan Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatarwa a yanzu haka ‘yan bindiga na ci gaba da aukawa jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger Najeriya. Wani al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya fi kamari shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin Kuimo ta ƙaramar hukumar Mariga ya ce tun a ƙarshen makon da ya gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali domin kuwa ko a lokacin da muke magana da shi suna kan tsauni a sakamakon musayar wutar da ake yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma sojojin Najeriya. Muna saman tsaunuka. Kun haɗe tsaunuka? Dole ko yakin duniya iyaka kenan. Amma dai ba a tsara rayuka dai na mutanen kuimanku. Yanzu dai ba mu sani ba don halin bindigan nan ya yi yawa an kai awa daya ana abu guda. A garin Adunu ta karamar hukumar Fayo koma al'ummar garin ne ke cikin tashin hankali bayan samun labarin cewa 'yan bindigar sun hallaka mutane shidda daga cikin mutanen garin kimanin hamsin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a cikin makon da ya gabata. Alhaji Bakana shine sarkin Hausawan garin na Adunu. ga abin da yake cewa. Eh, aka sanya sauran mutane hudu ko biyar ne zama shida sai aka jefa su a rami mutane suke hannun su yan adunin mutum hamsin da uku sai da addu'a tsakani da Allah gaba ɗaya mun ba mu bacci sai gona ta shigo ta taimaka ba jami'an da tsaro ko ɗaya suka zo har ne. Alhaji Aminu Ibrahim shine shugaban karamar hukumar ta Fayoko ya ce hukumomin jihar Niger na ƙoƙarin ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsala da ta daɗe ana fama da ita. A kan gaskiya akwai tashin hankali a wannan gefen Adunu da Ishau da kuma Kwagana. So muna nan muna iya duk abin da zamu yi, abin da zamu iya mu a local government, abin da mu kuma zamu iya mu tara individual level yanda za a yi free ɗin wayansu. To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Haka zalika, ita ma gwamnatin jihar Niger ba ta yi ƙarin haske ba akan lamarin, amma a gefe guda malamai masu gudanar da tafsirai albarkacin wannan wata na Ramadan a nan jihar Niger na ci gaba da addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan al'amari albarkacin watan na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.